wata rana to sai annabi sallallahu alaihi wasallam abba hurairu ya tambaye shi ya ce to kahon nan menene a ciki sai ya ce kahon nan bakin busa ɗaya ranar da za a rikita mutane shine wannan suran da muke cikin na suratul hajji in an muka tambaya ɗalibai suratul hajjin nan zilzalatin na suratul hajji shine busan firgita mutane kuma da europe da arab da afirka dukka kowa zai firgice ne za a ta gudu kuma babu kuma in kana gudu wancan da wuta yake koro su idan ka huta kana hutawa ka itashi sai wutan ya kona kai kashe ka amma wanda duka ya mutu a kabari shi ba za ta da shi ba wannan na wannan sura kenan ku dinga gane karatun da kyau fa na wannan sura duk wanda ya mutu ko baban mutum ko ni na mutu ko malamanku ko iyayenku mata ko maza duk wanda ya mutu ba zai samu wannan masifan ba wanda yake rai da yake da rai shine zai samu wannan masifa ɗaya kenan magana na biyu busa na ƙaho da za a yi shine busan da za a mutu gaba ɗaya eh, in ya busa na biyu kuma wani lokaci daban ban da wannan a wani ayoyi in mun je za mu gaya muku shi ma to in ya busa to duk mutanen duniya za a mutu sai waɗannan mutane guda biyar wanda ba za su mutu ba shine malakal mautu mala'ika jibril da shuhada kamar inda suka yi bayani da shauransu suka yi to su ba za su mutu ba sai daga baya Allah zai bada umarni su kuma su mutu sai su mutu ina fata an gane sai busa na uku shine wanda za a karanta wannan sura na ƙasa-ƙasa. Idan zulzilatil ardu zilzalaha Allah ce in mun girgiza ƙasa girgizawa ɗaya wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da kayanta masu nauyi wa qala al insanu ma laha dan adam da yake kwance a cikin ta zai ce malaha me ya same ki yauma idan tuhaddithu akhbaraha zan je in bada report wato zan ba da abin da ya faru a cikina a cikin cikina na ƙasa abubuwan da na karɓa waki, mace-mace dabbobi kasusuwa menene menene zan je in bada report bi anna rabbaka laha ban yi haka da ra'ayin kaina ba sai da wahayin Allah Allah ne bani umarni yanzu in je in yi hakan nan shi yasa nake fito da farko يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم دكتا to wannan shine busa na uku in an muka tambaya ɗalibai idan baka feɗe wannan ayan ba a wajen masu fasara za su ce baka san fasara ba har yanzu shi yasa na muku wannan bayani ina fata an gane in ka ga dama za ka iya birkilation ka birkita ka hada ka hada wannan fasaran ka ce tashin kiyama ne ka hada wancan duka amma abinda malamai suka faɗa ga malaman da suka yi bayani na farko daga ciki wato akwai ɗabarani na biyu daga ciki akwai abu jafar abu jafar shine wanda yake mai jami'ul bayan wato shine mai imamu Dabari. shi imamu Dabari yana daga cikin kuddama mujalladin tafsirin shi volon 80 ne lokacin da ya fara yin tafsiri irin wannan irin wannan irin wannan guda 80 yanzu ne aka tsuke aka tsuke aka tsuke ana ragewa saboda ilimi ana bugawa sai ya ragu ya ragu ya ragu da amma ko yanzu ne kake da wannan tafsirin shi shi tafsirin shi akwai tarihi akwai hadisi akwai qur'an bil qur'an kun gane ko sa'annan akwai fiqhu shi yasa tafsirin shi yawa ya yawa kun gane ko to daga ciki daga cikin magoya baya akwai dabarani akwai abu jafar shine imamu dabari sa'annan kuma akwai ibnu abi hatim wannan su suka tafi akan wannan maganan cewa busan firgita mutane da za a yi haka suka fassara wannan aya kun gane ko na suratul hajji suka ce busan da za a firgita mutane haka suka tafi